salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa manita da bi hadihi wa stamsaka bi sunnatihi ila yawmi din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 27 ga watan Jumadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu da 1442 wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan Januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. A yau mun saba karanta littafin a wannan fatawar muhimma fi tafsirin umma domin yin bayani akan manhajin ahalus sunna jama'a dangane da abin da ya shafi kuruji ga hukam da muzaharat da muqata'a da su kunan bakin wake da sauran al'amura wanda wasu ke aikatawa da sunan suna yin kishin addini to muna a wannan karatu muna jin fatohun malamai dangane da abin da yake da alaka da irin kiraye-kirayen jihadi da wasu suke yi da sunan musulunci to wannan littafi yana da gayan muhimmanci ɗaliban ilimi su mallake shi kuma su fahimci abin da ke cikinsa kuma su yi aiki da abin da malaman salafiya na duniya suka ba da fatawa a kansa irin su ibn bas da irin su ibn usaimin da irin su sheik fauzan da ire-iren su irin su sheik nasiruddin albani wato jigajigan malaman salafiya na duniya sun ba da fatawa dangane da wannan al'amari to amma yau din wato sai muka canza littafi wato mun canza littafi ba wai mun ajiye wancan littafi ba ne a'a mun sanya wannan littafi ne saboda abinda da bahaushe ke cewa idan kiɗa ya canza dole ne dole rawa ta canza idan kiɗa ya canza dole rawa ta canza a nan ba muna cewa don kada masu wannan fikira ta haddadiya sai mana mummunan fahimta ce to ga ya haya a salafi ya halatta kiɗa an gani kiɗa haramun ne sannan kuma irin wannan rawa da ake magana shi ma haramun ne saboda haka dan na san yanzu wani zai carab dama yana dan nema ya rasa abin da zai kama na aibi yana neman aibi sai to ga Yahaya al-Salafi ko Yahaya tudun wada ya halatta mi ya halatta kida ya halatta rawa to wannan karin magana ne na Hausawa yanzu wani sabon al'amari ne ya faru wanda ya zamanto wajibi a kautar da shi a Najeriya tunda wannan sabon al'amari ya zo ya faru to shi yasa muka dan ajiye wannan littafi mu dawo zuwa gare shi insha Allah muka sanya wannan risala din saboda mu yaki wannan al'amari da fatawan manya-manyan malamai na duniya wanda duniya ta yadda da su a salafanci ina fatan gane wannan saboda haka wannan shine abin da muke nufi da cewa idan kiɗa ya canza yanzu wani sabon abu ne ya zo wanda yanzu ya sanya dole ne a yaki wannan abun dole ne a wayar da kawukan mutane musamman ma sai muka sanya littafin malamin da mutanen duniya suke kallon shi a matsayin mai zafi ne shi baya ma kowa uzuri a cewan mutane shi dan laifi kaɗan in kai zai maka raddi ya wulaƙanta ka ko abin da ya kama da wannan to wannan malami duniya na salafiya ta san shi a wajen jarhu ta biyu duniya na salafiya ta san shi wajen ainihin tona asirin ƙungiyoyi wa'inda suka saba wa ainihin manhaji na salaf wannan malami da yawa daga cikin mutane wanda ba san shi ba zance na gaskiya sukan jingina mai abin da ya faranta da gare shi sukan jingina mai guluwi wuce gona da iri wajen kafirtawa wuce gona da iri wajen bid'antarwa kuma sukan jingina mai wasu samari da suka taso da wani irin fikira mummuna fikira ta haddadiya sai su ce ai ɗaliban shekarabi ne to saboda haka wannan shine dalilin da yasa muka sanya wannan littafi na ainihin a sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali muka shin wannan babban malami shin yana wato tare da shi yana goyon bayan irin wannan fikira na zagin manya-manyan malaman sunna ko kuma wannan fikira ne kawai wanda aka samo shi wato daga al haddad wanda wani dan jarida a unguwar rimi wato ya daga tuta na yada wannan mummunan akida domin lalata ainihin akidar samari da kuma lalata ainihin akidar al'umma to yanzu mun yi shawara za mu dan dakatar ba wai mun cire mun dakatar da wannan fatawar muhimma mun sanya wannan littafi wannan 'yar risala wanda kwanaki kaɗan za mu gama insha Allah wannan risala ita ce juhudu sheikh rabi bin hadi al-madkhali fi muharabatil gulu fi tabdi an gane wannan ai wanda ya tara shi wani babban malami ana kiran shi fadil bin hajar ko fadil bin jibir an falih bin jibir shine wanda ya tara wannan littafi ɗin, afwan saboda haka za mu fara daga ainihin mukaddima na littafin zuwa ƙarshen shi insha Allah saboda haka a kasance tare da mu littafin nan yana da gayan muhimmanci na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة نعم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله بعد ففي هذه wato a cikin wannan risala din nasu bi hajatin ila tarjamati shaykh li shaykh rabi bin bin jibr ba shine yake magana yanzu cewa a cikin wannan risala din ba na bukatan tarjama ba na bukata in kawo tarihin wannan babban malami a sheikh rabi'u bin hadi umair al madakali hafizahullah aw isana kuma ba na bukata in yabo a gare shi ba da bayan manya-manyan malamai sun riga sun yabe shi a'a to ai manya-manyan malamai sun riga sun yabe shi tunda manya-manyan malamai sun yabe shi ba na bukatan wani yabo a gare shi al-muhasirin manya-manyan malamai na zamani idan an ce manya-manyan malamai na zamani ana nufin manya-manyan malaman salafiya na wannan zamanin suna ba zan gane wannan su wane ne manya-manyan malaman salafiya na wannan zamanin suka yabe shi akwai a sheikh ibn bas rahimahullah akwai a sheikh nasiruddin albani rahimahullah akwai a sheikh usaimin sheikh swali ibn usaimin rahimahullah akwai a sheikh fauzan rahimahullah kai balma sheikh fauzan ya yi kira zuwa ga al'umma lallai a sanya littafinsa a karantar da mutane littafin wannan malami domin wannan malami ya kware wajen gano ƙungiyoyi na wannan zamanin da suka saba mu sunna saboda haka akwai ainihin manya-manyan malamai da dama an gano wannan ko wanda suka yabi wannan malami suka bashi taskiya suka nuna cewa lallai malami ne na salafiya wanda yake tona asirin ƙungiyoyi na bata na zamani Hakika an san wannan babban malami a wajen manisanci da wanda yake makusanci. An gane wanda suke nesa da wanda suke kusa sun san labarin wannan babban malami lafiya ma musamman ma 'yan bidi’a sun san shi domin shi dodo ne na 'yan bidi’a. Ah. Na fatan gane, 'yan bidi’a daga cikin ikwanin musulmi, 'yan bidi’a daga cikin sururiya. yan bid'a daga cikin haddadiyya yan bid'a daga cikin jama'atu tafsir wal hijra yan bid'a daga cikin tanzimul qa'ida duk wayannan kungiyoyi sun san wane ne malam yan bid'a daga cikin sufaye da shi'a da ainihin qur'aniyun da kaza da kaza da kaza duk dai miyagun wayannan ƙungiyoyi, kowanne daga cikinsu sai da malam ya dauki alƙalami yi rubutu akan tona asirinsu. su ala shatta asnafihim wato akan mabambanta nau'in su darajatihim da kuma mabambanta darajojin su duk sun san labarin malam haizu haizu kana shajja fi hulukihim haizu kana shajjan fi hulukihim ta inda ya kasance makura ya kasance kaman kashi wanda ya tsaya musu a makogoro ina fatan gane shekarbi ya kasance kaman mai kashi ya kasance kaman wani irin bakin ciki a makogoransu wato sun rasa yadda za su yi da shi wa yafi yana isan shaykh rabi hafizahullah annahu kana sababan fi tamayiz as ya kasance sababi wajen tamyiz as wato raba gari an gane shata layi tsakanin ahli sunna jama'a da kuma yan bid'a ya wato ya kasance ta hanyar sa aka shata layi aka gane su wane ne yan biri'a su wane ne ahalin sunna an gane a cikin da yawa daga cikin kasashe a cikin da yawa daga cikin garuruwa da kuma wurare kai a fuska na keɓantuwa ma aljama'a albidiyya wato jama'a jama'o'in nan na biri'a a gari musamman malam ya zamanto sababi na shata layi na raba gari tsakanin ainihin kungiyoyin nan na biri'a an gano wannan kamar ikhwanul muslimin da jama'atul tabligh eh wanda musamman wannan ɗan tabligh da yawa daga cikin mutane ba san cewa ɗan bid'a bane idan suka zo mutane suka ba su masallatai na juma'a ko masallatai na kam salawat suna gudanar da harkokin su na da'awa to amma shek rabi'u bin hadi umayl yana daga cikin sababi wanda yasa 'yan salafiya suka gano cewa wannan 'yan jama'atul tabligh 'yan bid'a ne su yan jama'atu tabligh faye ne su an gane sai aka raba gari da su ya zamanto da zaran sun zo masallaci na ahlus sunna sai a kore su sannan da kuma yan sururiya an gane wannan ko sannan kuma yanzu ga ga wayanda muke magana da su masu fikira nawa na haddadiya an gane kun ga gashi mun sauke littafin sheikh wanda ya tona musu asiri wanda a duniya bana tunanin akwai wani malamin da ya wallafa littafi ya faɗi manhajin wannan mutane kamar wa kamar wannan babban malami Sheikh Rabi ibn Hadi Umair al-Madkhali an gane ba da me ba da an kashafa manahijahu bayan ya yaye ya tona asirin manhajojin su ya tona asirin aqidun su al-mukhalafa kitab was sunna wato wanda yake sun saba ma kitabu wa sunna an gane wannan malami bai kasa a gwiwa ba ya fito ya bayyana ilimi an gane bai boye ilimi ba saboda ya san kima ya san ainihin hadari na boye ilimi Allah ta'ala na cewa innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun sannan malam ya san hadari na mutumin da ya san gaskiya bai faɗa ba an gane Allah ta'ala ya tsine masa Allah ya yi fushi da shi Allah yana cewa cikin alkur'ani lu'inal ladzina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la hauna an munkarin fa'alu an faji wannan ai to saboda haka malam ya fito fili ya yi fito na fito da wayannan kungiyoyi ya bayyana da gaskiya game da su al mukhalafatu lil kitab was sunna kungiyoyin da suka saba ma kitab da sunna wal shaykh bi masiratihi tawila shi malam a cikin tafiyoyinsa masu tsawo Allah ya datar da shi wato yana da raddoji masu yawa ga ma'abota bili'a. dama shin raddi yana da kyau shin raddi yana daga cikin manhaji na salaf yana ciki yasa a Sheikh Bakar wato Bakar Abu Zaid Allah ya masa rahama ya wallafa wani littafi wai an raddu alal al min usul islam wannan littafi risala ce amma kuma tana da gayen kima ya kamata 'yan uwa a je a samu littafin na a karanta mutanen da suke cewa babu raddi ko raddi babu kyau su ne mutanen da suke da fikira ta ikhwanul muslimin fikira ta na ta'awalu fi mattafaqna alayhi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mastafima fi maktalafna fihi masu cewa mu taimaka ma juna a inda muka yi ittifaki sashen mu yayi uzuri ga sashe inda muka samu mai sabani idan an samu sabani ba ka bukata ka yi nasiha ga mutumin in ji wa'annan mutane idan mutum ya saba ma wajen aƙida ba ka bukatar ka yi nasiha gare shi an gano wannan ko idan mutum ya zagi sahabi ko mutum ya ƙaryata alƙur'ani an gano wannan ko wato ba ka bukata ka yi masa nasiha an gano wannan me za ka mai ka yi mishi uzuri kawai mu taimaka ma juna inda muka dace akan wannan idan ka ji dan shi'a na zagin sahabi ko ka ji dan shi'a na cewa qur'ani bai cika ba ko ga dan shi'a yana kira zuwa ga aqidan bada'u ko ga dan shi'a yana kira zuwa ga ainihin fahimta na auren mut'a ko abin da ya kama da wannan an gane a nan wajen kada ka ce mai kayi kuskure kada ka yi masa rabbi, domin in ka masa rabbi ka raba kan jama'a kuma wajibi ne a raba kan jama'a wajibi ne a haɗa kan jama'a in ji su idan mutum ya yi irin wannan kada ka yi masa rabbi, abin da ya kamata ka yi ka yi masa uzuri sun wa'annan sun yi daidai an gane sannan kuma yan yul masu cewa qur'ani shi kaɗai za a kafa hujja da shi hadisin annabi ainihin wato baya halatta a kafa hujja da shi wato hadisin manzo Allah hanjin jimina ne inji su to irin wayannan sai a ce inda muka yi ittifaki da su mun yi ittifaki da su akan alqur'ani to sai mai musu uzuri akan hadisi to irin wannan irin wannan tunani an gane shehi ya musu raddi bai kyale su ba bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen musu raddi saboda aka duk masu cewa raddi ba shi daga cikin manhaji na salaf sun yi kuskure dole ne mutumin da ya yi kuskure shin ta wajen aƙida ne ko ta wajen ibada ne ko ta wajen mu'amala ne wajibi ne bayan an masa nasiha in ya kama a yi masa nasiha din an masa nasiha an tsaye masa da hujja bai gyara ba dole ne a yi masa raddi dole ne a fito a faɗi kuskurensa don al'umma su gano kan su fada cikin kuskuren da ya fada ina ba san gane masu cewa kada ayi yi raddi masu cewa kada a yi tahaziri ga ɗan bid'a in ya cika sharadin yin tahazirin to wa'annan ba ahlus sunna bane wa'annan ba yan salafiya bane wa'annan yan ikhwanul muslimin ne da ire-iren su daga cikin mumayya wanda sun narke sun narke tare da yan bid'a ba sa so a yi yan bid'a raddi suna mu'amala da su suna hulɗa da su suna mu'amala da yan hizbiya suna hulɗa da su na'am na wa jama'atu ma halin sai wato malam yana da musadama ya fito yayi karo yayi arangama malam yana da arangama tare da ma'abota karkacewa haka ya kamata malamin salafiya ya kasance a koda yaushe ringa arangama da masu kin gaskiya na'am wa surahu shirsu fi kashfil balayawo ha malam yana da sura sharisu yana da wani irin wani irin kokuwa wani irin gumurzu mai tsanani gumurzu mai hadari wajen yada wajen tona asirin bala'o'insu min zalika ma katabahu fi kashfi akhta'i wa inhirafati sayyid kutub daga cikin wannan akwai abin da malam ya rubuta wajen tona wajen yayi ainihin kurakurai da yayi ainihin karkacewa ba ma guda ɗaya ba karkace karkace na ainihin sayyid kutub allati intashara ladal shabab wanda ya yadu a wajen samari منذ عشرات السنين tun tun shekaru gomomi tun shekaru gomomi malam ya rubuta littafi wanda da can wasu sun dauka cewa sayar kudu wani mujahidi ne sayar kudu mujaddadi ne kuma wannan hatta wasu daga cikin malaman salafiya wanda ba su karanci littattafan sayar kudu ba sai ne sayar kudu ainihin kyakkyawan yabo mujahidi ne ainihin mujaddidi ne kaza kaza malamin sunna ne waye waye da sauransu to wannan malami da ya fahimci cewa mutane sun jahilci wane ne sayar kudu ya ɗauki alƙalami ya yi rubuce rubuce kan wannan malami an gane ko ya tona asirinsa ta inda wato samari da yawa wanda da san suna tasirantuwa da wannan bawan Allah suka gane cewa wannan bawan Allah yana da hadari a cikin aqidar mutane yana da hadari a cikin mu'amalar mutane da ibadansu ina fatan gane wannan to wanda akan wannan ne in kaga mutane da yawa da suke yin kazafi ga wannan malami mutane da yawa da suke zagin wannan malami to gaskiya yana da alaka da tunan silili wanda yayi ga wannan malami an gane ko yan ikwanul muslimin ba su ji daɗi ba yan sururiya ba su ji daɗi ba domin da suna kafa hujja da shi wajen sukan malaman sunna suna cewa shine malami na gaskiya shine mujahidi shine kaza amma kuma ainihin su bin ba Suka za malamai ne wanda ba su dace da zamanin su ba to shekarabi ya fahimci cewa ana yin amfani da shi wajen cin mutuncin malaman salafiya shekarabi ya kwato mutuncin darajar malaman salafiya ya dawo da shi ya tona asirin wannan malami sai ga shi al'amura sun bayyana to saboda haka shekarabi ya ba da gudunmawa mai tsoka wanda mutane da yawa da sun ji haushinsa daga bayan sai gane cewa ashe wannan malami ba karamin taimako yawa al'umma ba zahulla استفاد من هذا التوضيح والبيان سي ainihin ya samu fa'ida daga wannan bayyanarwan da kuma wannan bayanin su aka san fa'ida Aljamul, kafir taron jama'a masu yawa kenan fassafa da aljamul, kafir taron jama'a masu yawa sun fa'idantu da littattafan wannan malami an gane dangane da wannan abu na'am wa nabbahu lima fiha min dalalat sai suka faɗaka ga abin da ke cikinta na ainihin ɓace-ɓace sun gano aƙidun ikhwanul a aƙidu na ainihin ƴan a aƙidu na ƴan a aƙidu na ƴan sururiya aƙidu na jama'atu tafsir wal hijra aƙidu na ainihin shi'a aƙidu na qur'aniyun ga sanan dai tarattaba alaiha katsirun min al-inhiraf wanda da yawa daga cikin karkacewa ya biyo baya akan irin wayannan afkar din da kafirtawa ba ka'ida sahawa ga samari da kira shababu sahawa samari yan gwagwarmaya samari wanda suke cewa sun waye an gane sun waye nam waka za a rika lagu raddun mata haka nan a sheikh yana da raddi mai ban sha'awa ala Muhammadu al-ghazali yi raddi mai ban sha'awa ga Muhammadu al-ghazali bismi kashfu mawqif al-ghazali wato da sunan wato kashfi mawqifil gazali min as-sunna wa ahliha to wannan lissafi gaskiya ɗalibin ilimi baya wadatuwa daga gare shi saboda Muhammad Gazali wani babban malami ne a cikin da'awa ta Ikhwanul Muslimin kuma yana daga cikin ainihin malaman da suka karantar da Dr. Yusuf Al-Qardawi wanda shi ya daga tutan Ikhwaniya a wannan zamanin to shi wannan Muhammad Gazali mutane suna tsammani cewa mutum ne wanda yake malamin sunna mai kokari da sauransu to ashe malami ne a kalani mai tsananin adawa da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan malami yana izgili ga littattafan hadisi yana izgili ga sahih al-bukhari yana izgili ga sahih muslim yana izgili ga sahih sita kai yana ma da awan cewa wato duk wani hadisi duk ingancinsa in ya saba ma hankalinsa ko ya saba ma tunani wannan hadisi bai inganta ba baya bin usulubi na malaman sunna malamai magabata wajen ingantawa ko ainihin za'afawa al'allama ba wani shagarbi kaɗai ba don karka ce to ai shagarbi kaɗai ya mishi raddi al'allama nasiru suna nasiru din albani shi ma yana daga cikin mutumin da ya tona asirin wannan muhammadu gazali an gane ko in ka duba cikin mukaddima na sifatu salatin nabi da kuma wasu littattafai na albani kamar ainihin silsila a sahiha da ifa Nasiruddin Albani ya ankarar da mutane ya yi tahziri ga Muhammadu Ghazali shi ne mutumin da ya ce Nasiruddin Albani ya rubuta masa littafi amma na iya mai takirijin littafinsa shi ne fiƙi usira. ya rubuta littafi na tarihi mai suna fiƙi usira, inda ya nemi Nasiruddin Albani wato ya masa takiriji. Albani ya yi farin ciki akan wannan ya ɗauka cewa wannan bawan Allah yana son gaskiya ne yana son kaza ne albani ya ɗauki wannan littafi ya yi mai takariji daga baya sai wannan malami sai ya rubuta shi Muhammadu gazali ta ce nasiru dai albani ya mun takariji kuma alhamdulillah na gode ya dai wasu bayanai amma kuma kada mutane su ɗauka dan albani ya ce wannan hadisi sahihi ya zama sahihi a wajena ko albani ya ce wannan hadisi da ifi ya zama da ifi a wajena ya dai wasu bayanai wanda albani ya fahimci cewa wannan mutumin ba yana neman gaskiya ba ne yana so ya yi amfani da albani ne domin littafin shi ya samu kasuwa shine albani yayi tahziri game da shi na'am an gano wannan hukunci sai wala huwa aidan raddun ala abdurrahman abdul khaliq kuma shi wannan malami shekarbi yana da raddi ga abokinsa asali abokinsa ne da abokin ya bar gaskiya an gane ko yayi masa nasiha shekaru masu yawa duk sanda abdurrahman abdul khaliq yazo aikin haji shekarbi zai mishi nasiha shekarbi zai rubuta mai wasiƙa shekarbi zai mishi waya shekaru wajen goma sha biyu yana kokarin ya masa nasiha ya gyara ainihin mummunan ainihin aqidansa da manhajinsa amma wannan bawan Allah bai gyara ba tare suka yi karatu da shi ina ba tan gane da yake gyarawa biyu, bin hadi wato ya rubuta littafi yayi masa raddi bai kasa a gwiwa ba bai duba cewa abokinsa bane kitabu jama'a jama'atun wahida la jama'a a cikin wani littafi nasa mai kima jama'atun wahida la jama'at wa huwa raddu ala محاولة عبد الرحمن محاولة عبد الرحمن عبد الخالق تجويز قيام جماعات shi raddi ne akan kokarin Abdulrahman Abdulkali wajen halatta tsayuwan kungiyoyi da yawa masu mabambanta ra'ayi ba wai kungiya ɗaya ba kungiyoyi masu yawa masu mabambanta ra'ayi shin kun fahimci abin da yake nufi abin da yake nufi yanzu kaga akwai jama'atu tabligh sufaye ne masu wani irin ra'ayi ko akwai jama'atu ikhwanul muslimin su kuma albani ya kira su kharijiyya asariya su ne khawarijul asar suna su ne ƴan khawarij na wannan zamani to kaga su ma wata kungiya ce daban sannan kuma akwai hizb tahrir ita ma wata kungiya ce daban ina fatan gane wannan akwai kungiyoyi kungiyoyi kungiyoyi kungiyoyi akwai ƴan sururiya kungiya ce daban amma tana da alaka da ikhwanul muslimin sannan ga ɗan salafiya to wayannan kungiyoyi wasu daga ciki suna da fikira na hawari wasu fikira na sufayi wasu fikira sun cakuɗa ga baki ɗaya wai a zo a haɗa kai tare da ahalus sunna ina fatan gane wannan suna ganin wato wai za a iya tsayar a haɗu gaba ɗaya a gudanar da harka na ainihin addini tare ina fatan gane kuma wato kurakuran waɗannan ƙungiya ba sai an faɗa ba kawai sai a yi ƙoƙari a rufe kuskurensu a yi musu uzuri a tafi tare kaga a nan wajen abdulrahman abdulkalik mai da'awan shi ɗan salafiya ne shine jagoran salafiya a kuwait Ga shi yanzu ya buge da mai da kira zuwa ga fikira ta ikhwanul musulmi na batan gani to shi wannan abdulrahman din yana da afkar daban-daban wanda wannan waje ba wajen bayanin su bane daga ciki yana da wannan fikira na zagin malamai akwai malamin da ya karanta da shi ah, mai azwa'ul bayan amir shakibi hafizahullah ko rahimahullah wallahi kaga irin zagin da yema wannan malami cewa wannan malami wato malamin da yake bai dace da zamanin sa ba ya zo a cikin zamani amma shi ba dan wannan zamanin bane ya zo a cikin wannan zamani amma shi ba dan wannan zamanin bane shi dan wani zamani ne wanda na kauyen ciwon da ya wuce tuntuni yace ba shakka malamin kwamfuta ne wajen tafsiri ba shakka amma kuma shi shi kamar wani library ne mai zaman kashi a wajen tafsiri amma shi maktaba ne mutalakira ta hataju ila tafsirin wa tanqih yace malamin shi library ne irin mobile library yake cewa da Hausa eh tafi da gidanka jazakallahu khair yace library ne tafi da gidanka wato ma'ana duk wani littafi na tafsiri da hadisi da waye. malamin yana kawo shi da kani sai ce amma library ya riga ya tsufa yana buƙatar a inganta shi kuma a tace shi to irin waɗannan mutane za su samu albarka a rayuwarsu to irin wannan shi ne Sheikh Rabi bin Hadi ya dauki alƙalami yi masa raddi bayyana Sheikh hafizahullah anna hadha ta'assi yukhalifu al-kitab was sunnah sai Sheikh Allah ya tsare shi hafizahullah sai bayani cewa wannan ta'asili din ya saba ma ainihin kitabu was sunnah wannan abin da Sheikh Abdurrahman Abdul ya kawo ya saba ma kitabu was sunnah wanda ta nasu ala ijtima' wa tilaf wato wanda yana yin nassi Ƙur'ani da hadisi yana kira zuwa ga haduwa da kuma da kuma haɗin kai a samu haɗin kai kuma haɗu cikin soyayya idan ya to, wannan ɗan shi'a ne yana zagin sahabbai yana zagin mata amir yana yana kafirta su wannan dan yun ne yana zagin hadisin manzo Allah yana aibantawa wannan dan aqlani ne yana fifita hankali akan ainihin Ƙur'ani da hadisi wannan dan ikhwanul muslimin ne wannan dan sururiya ne wannan dan jama'atu tabligh ne wannan ɗan salafiya ne sai aka ce a manta da bambance-bambance a haɗu a zaman tozin tsiya matsaurin ki ɗaya shin idan kowa zai tsaya akan akidan shi kuna ganin za a samu haɗin kai ne za a samu haɗin zuciya ko haɗin baki wato zai zama to kamar yadda Allah ta'ala ke cewa tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta na ba ta gane kaga wannan da nace tahsibuhum jami'a daga ga wani zai dauka to ai ya zance tahsibuhum shi ya karanci kira ne na hafi ce ta sabu jami'an wa qulubuhum shatta an gane saboda haka wannan duk akwai irin wannan an gane ka yi tsammani cewa kansa a haɗe yake amma zuciya daban-daban Kuma fahimci wannan ko to saboda haka wato Allah ta'ala cewa yi wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya ka kurarraba to Allah yana so a samu zuciya ya haɗu kuma zuciya ba zai haɗu ba idan aƙida ya bambanta an gane wannan sai dai a samu haɗin baki ba haɗin zuciya ba na'am wa bayyana anna ikhtilafa fi zahir sayu'addi ila ikhtilafi fi batin sai sheikh wallahu sai ya bayani cewa lalle sabani na zahiri da sannu zai janyo sabani na baɗini kaifa idan kana haza ikhtilaf fi zahir huwa natijatu ikhtilaf fi al-aqida wal manhaj to yaya kuma ya zama to wannan sabani na zahiri sakamako ne na sabani wajen aqida da manhaji ya zai kasance kuma waddaha wujuba wujuba al-ijtima' ala al-kitab wa sunnah sanan sai malam ya bayyana wajibcin haduwa akan kitabu wa sunna wa tamassuki bil aqida as-salafiyya da riko da aqida na salafiyya kada ayi riko da aqida na ainihin yan bid'a ayi riko da aqida me salafiyya malam ya bayyana da wannan to wasu mutane suna cewa ai bi ba dan salafiyya bane shekaru bi daban da nan su shekul albani shin haka ne ko yarfa ne biyar bane an gano wannan ku na'am kazalika li shaykh hafizahullah raddun jamil ala salman al-aud haka nan shaykh yana da raddi mai kyau raddi akan babinsa ga ainihin Salmanul al-auda wanda wasu sun dauka cewa malamin salafiya ne to wannan malami yana faɗa ne da salafiya kuma yana da manhaji ba irin na salafiya ba في كتاب أهل الحديث هم طائفة هم طائفة منصورة الناجية. أشكال كتاب زكي كتاب زوندشي شيوا أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية رد فيه محاولة آه، رد في محاولة سلمان تفريق بين الطائفة المنصورة يرد إيه، فيه وجاي رد أتشين سقوطان سلمان التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وتوتينا كوكري تا تكان الطائفة المنصورة والفرقة الناجية نعم. بما لم يسبقوا إليه أحد ta inda babu wani wanda ya taɓa riga shi yin wannan duk duniya babu wanda ya riga Salman al-Auda yi wani irin barna yake so ya gina an gane wannan ko wanda yake so ya kira mutane zuwa ga a daina raddi ga sauran kungiyoyin na bid'a shine Sheikh Rabi ya masa kyakkyawan raddi wa bayyana fasada hadha tafriq kuma ya bayyana barnan wannan rarrabewan kuma ya tarattabu alaihi min asari sayyi'a da abin da yake jerantu a gare shi na tasiri wanda yake mummuna to kaga dai anan dai ana nuna mana akwai raddi akwai tahziri amma fa ana yin shi ne akan ma'auni na littafin Allah da sunna akan fahimtar mai salafin swali ba kamar yadda wa'annan yan bara bakwai suke yi ba na wuce gona da iri da kuma kokarin raina malaman sunna da bata musu suna da yi musu kazafi da yi musu yarfe na'am wani shi hafizahullah idan rududin kafira shi malam Allah ya tsare mana shi yana da ainihin raddoji masu yawa na ala habil hasan al-ma'arabi ga wani mutum ana kiran shi abin hassan al-ma'arabi wanda da can dan salafiya ne ya samu zalla to malam ya masa raddi bayan an yi kokari wajen masa nasiha lokaci mai tsawo bai gyara ba ya zamanto wajibi an gane wajibi ne a bayyana wa mutane cewa abin hassan lalle fa yayi kurakurai wanda sun saba masa salafiya dole ne a ankarar da al'umma akan wayannan kurakuran kashafa ta'silatahu al-fasida wanda ya yaye ainihin ta'silat din shi na barna wanda wasu mutane da yawa malamai da yawa kafin su san menene rikicin sun ga laifin shekarbi har suna ganin shekarbi yana rabbi mai zafi ga irin wannan malami na salafiya to abin ya so ya raba kan yan salafiya domin shi shi wannan abul hasan ya yi ta kokarin tadlisi ya nuna cewa shekarbi yana kin shi ne kawai dan kaza da kaza da kaza ba wai dan aqidan shi ba amma bayan lokaci mai tsawo sai Allah ta'ala sai ya bayyana da ainihin ya tona asirin wannan bawan Allah ya nuna lalle wannan bawan Allah fa karkatacce ne lalle wannan wannan bawan Allah ba yana bin manhaji bane na salafiya shikenan sai Allah ya tona asirin sai rikici ya gushe wa tasahulatihi mal munharifin sannan ga sakacin shi Abul Hasan al-Marabi tare da wa karkatattu yana da matsar tasahuli tare da ikhwan yana da matsar sassauci game da yan tabligh matsar sassauci ga ainihin masu wannan miyagun kungiyoyi yan kutubiya da sauransu kun gane wani ko wato ya sunan mutanen da suke da sassauci sosai ga yan bidiya ba sa san a musu raddi su ne mumayya kaji an ce mutum mumayya to zai kyala dan ba baya son a madan rabbi, raddi baya son a ce kaza ba ana fata gani kaji mutum ya kira ka mumayyi yana nufin kai din nan wato kana da matukar sassauci har sassaucin ya wuce gona da iri game da yan bid'a na fata gano wannan shi duk mutumin da ya kira ka mumayi kai dan salafiya ya zalunce ka kai dan salafiya idan mutum yayi kuskure zaka bayyana da wannan kuskure idan mutumin da ya kuskure ahli sunna ne shi ya ake masa raddi mutumin da ya kuskure sai ya zama ahli sunna amma hanganin salafiya mai malaman salafiya suka ce sun ce shi mutumin da yake cikin sunna sai ya kuskure ana raddin kuskure da tausasawa an gane za a faɗi kuskuren ba za a ɓoye ba tare da kuma tsare masa mutuncinsa na ba ta gane malam wani mun san darajarsa mun san gugurmayin da ya lafiya mun san kaza mun san kaza ya daɗe yana wannan da'awa to ya yi kuskure ɓangare kaza Allah ya tsare shi saboda haka amma ba ma tare da shi a wannan ra'ayi amma muna tare da shi a wajen salafiya shi malamin ya zai ji kawai malamin salafiya ne kawai ya ɗanyi kuskure kawai sai ya ji da ran mikiya in ma kadara ya yi kuskuren sai ya ji da mikiya kai dan bid'a ne kai jahili ne kai wawa ne ƙarya kake dama kana yaudarar jama'a ne shin yana wannan malami zai ci yana kokarin yada salafiya yana da kaza kaza kawai rana ɗaya kawai sai ya kuskure a ranar da ya kuskure nan take kawai ya ji saukan ya ji rajji kamar yadda ka san saukan kashi shin wannan ya dace da manhaji na salafiya to wannan shine manhaji na masu fikira na haddadiya kamar suna jira ne malamin salafiya ya kuskure su babu ruwansu da yan bidiya sun ce yan bidiya ai kowa ya riga ya san batan su to malamin salafiya da zai yi kuskure yanzu ba zai wuce minti talatin ba za su mai jiran mikiya ina ba gano wannan kuma za su mai jiran mikiya har da ƙarya da ƙazafi da yarfe a wajen ƙoƙarin yin raddi shin da gaske ne dama idan malamin suna ya kuskure kawai za a mai jiran mikiya ne ba tare da an zauna da shi an nuna mai kuskurensa an mai kaza ba kuma idan za a yi raddin ana mai raddi ne tare da tsare mai mutunci wannan shine abinda malaman salafiya suka fara to su wayannan inda kana salafiya sai kai kuskure yanzu cewa za su yi baka taba ma yin salafiya din ba baka taba yin sunna ba gaba daya ina fatan gane wannan to saboda haka a fahimta dole ne in mutum ya fada cikin wata fikira ta haddadiya fikira ta ikhwanul muslimin fikira na kaza sai an masa nasiha awwalan idan an mai nasiha bai ji ba in za a mai raddi za a mai raddi mai laushi amma za a tsare masa mutuncinsa an gane wannan ko amma idan mutum ya zama rai baya son gaskiya ya zama yana kariya ga yan bid'a yanzu tambayar da zamu yi tsakani da Allah mutumin da ya zo yana ba awal amma shek awal albani kariya ko shek jafar kariya shin za a ce yana kariya ga yan bid'a shin malam jafar yana da wani mazdaru talaki wanda ba kitabu suna ba duk mutumin da yake da mazaru talaki wal istidlal irin naka kuma yana karantar da littattafai irin naka sai yayi kuskure a cikin wani masala daga cikin masail na aqida ko masail na manhaji kuma wannan matsala guda ɗaya ne kawai kuma ya ba da gudunmawa sosai ga sunna ya yaki sufayi ya yaki shi'a ya yaki yan masu masu ainihin kungiyoyi miyagu yan qur'aniyun da sauransu ya musu raddi kuma sannan ya karantar da sunna sosai ina ba gano wannan amma sai ya kuskure akan wannan matsala din shin ya kamata ne ka masa jiran mishiya ko kuma ka yi raddin wannan matsala din tare da tsare masa mutuncinsa ka ce wannan abin da ka aikata abin da wani ya aikata wato fikira ce ta khawarij amma ba wai muna kiran malam dan khawarij bane kuskure ne wanda kowa yana iya yi hafizahullah ko rahimahullah shin mutumin da ya wannan ana kiran shi mumayyi ka faɗi kuskuren baka ɓoye ba kuma nuna duk wanda ya wannan yayi kuskure amma fa wanda ya wannan tunda ya ba da gudunmawa ya yi difa'i sosai da sunna a tsare masa mutuncinsa a nuna an san abin da ya kyauta shin wannan manhaji na salaf ne ko kariya ga 'yan bidiya eh manhajin salaf ne malami misali yanzu malabo hukumi irin kokarin da ya yi wajen difa'i ga sunna da karantar da mutane sunna da nuna wa mutane muhimmancin sunna da muhimmancin aƙida kuma ya yi raddi ga yan bid'a daban-daban sai babban malamin mu sai yi kuskure a kan wata matsala ta aƙida misali shin daidai ne mu zo muna ta dandana mu ce malam ɗan bid'a ne malam ɗan hawari ne bai taɓa yin suna ba to a wajen yan fikira na hadadiya za su yi masa daren mikiya ne su taɓa su ce bai taɓa ba da gudunmawa ga musulunci ba to su yan salafiya za su zo su ce to za su yi raddin matsalar amma kuma za su kare wa malamin mutunci amma idan malamin dama dan bid'a ne fa dama wala karama asalin malamin dan bid'a ne ina ba gane asalin malamin shi'a ne shi dan qur'aniyun ne shi dan ahmadiyya ne shi dan khawarij ne shi dan kaza ne dan jama'atu tabligh ne shi dan sururiya ne shi asalin shi dama haka ne ina ba tan gane sai yayi kuskure to dama can shi ba ahlus sunna bane nau'in raddin shi daban su su masu fikira na haddadiya ba sa bambantawa tsakanin raddi ga asalin mutumin da yake dama dan bid'a ne da mutumin da yake ahli sunna ne sai ya jahilci wani masail an gane ila a wannan zamanin wato babu wani malami mai kira zuwa ga wannan abun sai ya jahilce shi sai ya fada cikin wannan kuskure me ya kamata a yi a yi raddin wannan matsala kada a yi shiru ba a yi shiru za mu yi tahziri kan wannan matsala amma za mu tsare wa malamin mutuncinsa ina ba san gane wannan da kuma ya yi raddi ga da yawa daga cikin zamiya na ainihin wannan malami ma'arabi da kuma kurakuransa wato yana da shi shagarbi hafizahullah yana da raddi na ilimi mu'assim akan wani malami al-maryabari wani malami maryabari wala hizbi mutasaddir kuma ya yi raddi ga wani hizbi daban wanda yake ya ɓoye wani hizbi daban wanda ya ɓoye sunansa a gani za ga yan a saboda suna tsoron shekarbi in za su yi mai raddi sai su ɓoye sunansu ina matan gane wannan saboda haka shekarbi ya masa raddi na'am wa alaikum salam da waɗannan matasa suke cikin mutuncin malamai musamman suna kama suna shirya da albanin zare suna wulakanta su da sauransu eh. amma su wayannan malamai ba mu taɓa ji sun je lafiya in gida sun yi bai ma suna masa ne hmm. sai ga shi mai labari wayannan matasa sun je wata ƙasa sun yi muhadara masallacin in bida kuma suna karyata musalli na gani wannan labari to ai wayannan mutane su kaman kaga shek rabi din nan da suke labewa da shi shi ne fa mutumin da ya yi bayanin manhajinsu masu fikira na haddajiya kaga farko dai in kana so ka karanci ɗan haddadiya da kyau farko dai ka san manhajin su da farko babban manhajin su ƙarya da yarfe da farfaganda in sun faɗi magana kada kai saurin yarda da shi sai ka yi bincike ya ayu na amanu in ja a fasi kun bi fata fatabayyanu ya ku mutane idan fasiki ya zo muku da labari ku bincika ya ku mutane idan mai fikira na haddadiya ya zo muku da ainihin bayani ku bincika yanzu Rabiu an da shi aka je ainihin Ghana Rabi an ya bayyana kuma ya rantse ya ce ya rantse da Allah in har ba gaskiya bane Allah ta'ala ya wulakanta shi ya ce billahi lazi masallacin da suka yi wa'azi masallacin sufaye ne a masallacin sufaye sai gashi a masallacin sufaye suna raddi ga kuma ga malaman sunna kuma a masallacin sufaye ba wayannan bayan Allah sai gashi suna raddi ga malaman salafiya kenan ɗan sufaye sufaye sun fi daraja a kan malaman salafiya kenan a wajen masu wannan fikira din to sun ga za su ji kunya a Najeriya sai aka sanya audio na ɗaya daga cikin malaman su masu wannan fikira a Ghana to zai iya yiwuwa ba ka san daga cikin ƙarya su kila fa ba ma malamin Ghana bane wallahi zai iya yiwuwa to kun gane wannan mai fikira nasu na unguwar mun kama shi da ƙarerayi da yawa kaɗan daga cikin ƙarya wanda za ku iya gane ya ce ban da aikin yi kaga wannan kawai ya ishe ku gane kaɗan daga cikin ƙaryen shi ya ce muna faɗa da ni da malam sa'idu mai kwano alhali muna da alaƙa mai ƙarfi tare da malam sa'idu ya ce ba ma shiri ya ce hasara ne na ya haya a salafi kaga duk wannan gaba ɗaya yana cikin manhajinsu wanda shekara biyu ya karantar da mu ina ba shan gane wannan to maganan wai an kawo wani kaset na su a gane ya karyata wala ka ku yadda wayannan mutane makaryata ne masu yarfe masu propaganda zai iya yiwa wani ne dan make a Najeriya wallahi yayi a cikin su to mu kaddara ma dan gane ne yayi malamin gane ne yayi daga cikin malaman su to ai shi ma yana da wannan fikira din tunda yana da fikira na haddadiya yanzu zamu yadda ne da mai fikira na haddadiya mu aje maganan malam nawawi wanda mu kama shi da ƙarya ba yanzu da ɗalibi na salafiya wanda yake sika ga zahiri haka zana hasibuhu wallahu hasibuhu wala nuzaki ala lahi ahada da kuma masu fikira na haddadiya irin wannan ɗan jarida na unguwar rimi wanda za mu iya cewa mun kama shi da ƙarerayi da yawa to wanne ne za mu yadda a babu magana kunga to wannan shi ne kamata yan uwa su fahimta duk wannan kansa ya kada ya ɗaɗa ku da ƙasa kawai yana daga cikin irin makircinsu da wani da yarfansu da sauransu a ina fata yan uwa sun fahimta to wannan shi ne na'am na'am ba wani tambaya to saboda haka ƴan uwa dai a bi mu a hankali a fahimci wannan littafi da kyau shekar bi yi wasu bayanai wanda za mu alakanta shi da masu fikira na haddadiya wanda suka shahara a unguwar Rimi da kewaye da kuma wani bangare na bidda a cikin wani bangare na bidda akwai wasu ƴan sururi ƴan haddadiya masu wannan fikira wanda ƴan tsiraru haka uku hudu ko biyar haka su ne suke ta hayaniya suna so su ɓata sunan bidda ina ba san gane wanda ba ma buƙatar kiran sunayensu sun san kansu an gane ɗaya daga cikinsu shine wanda ya fara min yarfe cewa ai haya a salafi yana karantar da yan yan hizbiya a cikin majalisin shi amma kuma sai Allah ya kama shi ya ce bai taba gani na ba kenan wane ne ya gaya mai wani mai fikira na haddadiya ne kila a unguwari yana so yana so ya mana rabbi yana jin tsoro sai ya yi amfani da wasu mutane na waje kusan daga cikin babban ainihin dabarar shi wanda dan haddadiya shi da yin amfani da sojan haya tunda ba shi da ɗalibai bai da ɗaliban da ya karantar shi kanshi yana buƙatar karatu ba shi da ɗaliban da ya karantar sai yana mai yana ɗibo sojan haya an gano wannan ko to kaga ɗibo sojan haya da yake zai ɗibo sojan haya a bidda ya ɗibo sojan haya a ghana yanzu har ghana ya je ɗibo sojan haya ya ɗibo sojan haya a nijar wanda mu ba ma buƙatar sojan haya wallahi na yi bayani wallahi in yana son ɗalibai ishirin su mishi ruddugu wajen raddi akan manhaji na salaf wallahi muna da su muna da ɗaliban da za su yi raddi ta kowane bangare bangare na hadisi in ka kawo hadisi kai ƙarya kake da ifi ne muna da malaman da za su ma muna da ɗaliban za su ma raddi bangare na luga wallahi muna da wanda za su ma raddi ya kai mai fikira ta hadadiya bangare na istinbadi na fiqh wallahi muna da wanda za su ma raddi bangare na aqida da manhaji wallahi ba sai na ce komai ba wallahi ina fatan gane wannan saka wallahi ko ban yi magana ba za mu iya ajiye ɗalibai ishirin ko fiye da ishirin in kana ganin aikai alhamdulillah yanzu kana karatun da katira to kai da kake cewa kana karatun doktora yanzu akan addini to muna da ɗalibai a zauren wanda sun riga ma sun gama da wannan ishun doktora shekaru masu yawa kai yanzu ka fara to muna da ɗalibai a zauren mu wanda sun riga sun gama wannan wannan ina faɗa ne ta haddusan bini imatillah ba wai alfahari yake ba saboda naga ka daga wannan kalma ka daga wannan kwakara magana kwalin da doktura ka dauka doktura wani kayan gabas ne to muna da doktura da yawa a cikin majalisun mu wanda ma wasu insha Allah sun kusan zamantowa farafisa saka inda shi kace takama Sheikh Mukbil ya riga ya gaya mana ba a dogaro da wannan shahada a gani a ƙasa ko an ce wa kare ana biki aina a ce mu a ƙasa. in kai doktor ne yaya ba mu ga alaman doktor ba a cikin iliminka in kai doktor ne yaya ɗalibanka suke guduwa su baka ce ka bata musu lokaci in an sa littafi an yi shafi ɗai shafi biyu sai karatu ya gagara an gane sai a ƙara sanya wani babu littafin da ake saukewa kuma sannan a ita surutu in an karanta hadisi guda ɗaya sai a waje a wajen minti talatin ana surutu don a ci lokaci to duk wannan shine doktora ɗin saboda haka a takaice dai muna kira zuwa ga al'umma cewa wayannan bayan Allah wasu jama'a ne wanda muna jin tsoron abin da zai faru dama kare ne an ce ana biki a gidan su yace me kare ne misali yace gani a ƙasa saboda haka muna kira zuwa ga al'umma cewa wayannan bayan Allah wato a san aqidan su a san manhajin su sannan a alakanta su da kungiyoyin da suke waje a gani wa iyaz billah to insha Allah za mu dakata a nan wajen saboda lokaci za mu ci gaba sati mai zuwa daga inda muka tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanakallahumma mawabi hamdi, a an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu